Wannan abu ya faru ne a daidai karfe tara na dare a jiya Laraba bayan an gaba hawan sallah inda matasa suka shirya wasannin sallah a zauren taro na Aswasu Community Center. da yake muna karin bayani asp yusuf tanko kakakin 'yan sanda na jihar ashanti cewa ya yi eh, asmasis community center na ka kafa wasan to report na muka samu na gwada ku mutane sun yawa wurin kuma kuma da ke fita ko a guda kawai shi mutane ke bin su fita mutane ke bin su shiga. don shi cikin wasan nan dai Eh, wani matsala ya tashi tsakanin wasu bangarori biyu ba san dai ainihin ya kawo wannan matsalan ba to cikin eh, confusion she wani ya kashe fitilan she bari tsoro ya shiga wa mutane to cikin eh, wani ya gudu ya gina wani ya gudu ya je sai su suka fafa ta taka su suka samu dai mutane tara suka rasa rayukansu wasu mutane kuma kamar bakwai ko takwas su ma suna asiminti doctors na musu jinya na tuntubi as tanko ko yalla yan sandan ba su zuba jami'an da yawa bane a wurin wasannin sallan shi ya kawo haka mun tura mutane sun je sun sare wurin idi mun tura mutane sun je irin da ake wasanni duka mutane sun je sun tsaro aikin tsaro kasan polisiyan da muke eh, kuma shi da polisiyan da muke gana ko nan da ake taro duka muna kai mutane wurin nan su tsaro amma wannan community center nan jiya kamar information nan bi je da cewa wurin shi eh, ma'aikatan tsaro ba su gane kamar wani abu na eh, gudana wurin ba asp yusuf tanku kenan kakakin 'yan sandan jihar ashantin ghana Shugabannin musulmi a jihar Ashanti sun daɗe suna kira ga matasa su daina shirya wani wasanni daban da abin da aka saba yi na al'adu da gargajiya wanda bai saba musulunci ba. Wannan ya sa na tuntuɓi sarkin zango Sultan Umar Faruk Sa'id wanda ya same shi a lokacin da ake magawa yin sutura za a je a bisa su sai ya ce min. Wallahi matasa dai muna kiran su irin wannan abin da ake ba ni da bane. Domin asalin batun wasa da ake musamman ko gangara a takaici. ba wani abu ake ba addu'a ake zuwa in an sallah an kare a zangaro a raka sarki gida a tsaya a liman da malum masu su ma kasa addu'a yi ma mamatan mu addu'a mu kuma da ke harin rayuwa a mana addu'a abin da ake ce to amma yanzu an zo an ci da wani sauran su ababa a cewa wani abu wai sanda da ne suka shi ya kama irin yanzu saboda shi malum ma wani suna kira a a daina irin yanzu ga irin abin da ke faru saboda shi